أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللئيم الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد wasalatu wasalamu ala sayyidina wa nabiyyina wa shafi'ina Muhammad bin Abdullah salawatu lahi wa salamuhu alayhi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Allahumma ghafir lana warhamna warba wa taqabbal minna wa adkhilna al-jannata wa najjina minan nari wa aslih lana sha'nana kullahu bi rahmatika ya arhamar rahimin ya rabbal alamin wa ba'du ayyuha al-ikhwatu wal ummahatu assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh yau muna ashirin ina ga da takwas ne a watan almuharram watan daya hijirar annabin rahama sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina shekara 1448 wanda ya zo daidai da ranar 12 a watan bakwai shekara ta 2026 allah baraka wa ta'ala cikin ikonsa da yaddarsa biyo bayan wa'azin haɗin gwiwa najeriya da nijar da na jihar zandar wanda aka gabatar a jiya a wannan gari na taketa da kuma sai wannan lacca muhabara tare da kudan uwa mata ta biyo baya a cikin wannan masallaci na imam malik da ke nan babban garin taketa a muna roƙon allah tabaraka wata ala ya sanya alkhairai masu yawa a cikin wannan zama abu na biyu wani abu ne da zai amfanar da mu idan muka lura da shi na Allah tabaraka wata'ala ne mai kowa mai komai kuma shi shine mudabbirul al'am wanda yake gudanar da al'amura wannan lacca ɗin a ƙa'ida ba ni ne zan gabatar da ita ba akwai ɗan uwa a Sheikh Abdulkadir madori babban SA na mai girma gwamnan jihar Jigawa a harkokin addinai limamai da masallatai a satin da ya gabata ranar asabar mun yi wani wa'azi a jihar jigawa a garin boji a wani gari yayari a garin yake cewa lallai a yi masa masauki zai zo nan garin ya kwana to sai aka shirya shi zai zo ya muku wannan muhabara ɗin kama abin da nake so mu lura da shi ka'idar Allah ta ma sha Allahu kana wa ma lam lamyaku. lam yakun abinda Allah tabaraka wa ta'ala ta zartu shine yake gudana abinda da Allah tabaraka wa ta'ala bai zartar ba to duk yadda mu baya muka kai da san wannan abin ba zai gudana ba ina so wannan ya zama mana wani darasi na musamman kada ki ce a rayuwa duk abin da kike so sai kin samu a'a kawai masha Allah kana abin da ka samu ka gode ma Allah la in shakartum la azidan lakum abin da kuma baka samu ba to wannan Allah madaukakin sarki bai kaddara ba sai ka ce Allah ta hakan ya fi alkhairi ina ga duwar da ta ɗauki wannan duk da ta ɗauki wannan a rayuwa to insha allahu rayuwa za ta zama cikin sauki dama rungumar kaddara kairihi wa sharrihi yana daga cikin rukunan imani wannan kenan sana abu na gaba Allah madaukakin sarki da ya halice mu ya halice mu mazaje da mataye saboda haka kuma ya halice mu ne dan mu bauta masa sannan kuma ya ce wanda ya fi daraja a wajensa shine wanda ya bi shi Bai daraja ba namiji bane ya fi daraja a wajen Allah ba mace bace ta fi daraja a wajen Allah a waye ya hau ka'idar da Allah tabaraka wa ta'ala ya sanya a inda yake cewa suratul hujurati ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dhakarin wa unsa wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu yace inna akramakum indallahi atqakum mafi karancin ku indallahi a wajen Allah filin alkiyama in an koma masa to ba mace bane ba namiji bane a cikin maza da matan atqakum ne wa waye fi tsoron Allah in kin fi shi tsoron Allah ki wuce ki bar shi in ya fi tsoron Allah ya wuce ya barki a wasu sannan yace man abila salihan min zakarin aw aw unsa duk wanda ya aikata aiki na kwarai wannan mai aiki na kwarai din namiji ne ko mace ce falanuhu yannahu hayatan tayyiba to wannan shi za mu raya shi da daɗin rayuwa Allah ka datar da mu kuma mu takanka masa da sama da abin da wato ya aikata saboda Allah shakur ne sai ka yi kaɗan sai ya linka maka yi aikin lada ɗaya amma sai ce man ja abin hasanati falahu ashru saliha wanda ya zo da aikin lada guda ɗaya yana da goma kwatankwacin abin da wato ya zo da shi Allah madaukakin sarki ya datar da mu a topic ɗin da za mu tattauna kamar yadda aka ji shine lahi wa ibadatu sanin Allah tabaraka wa ta'ala da kuma bautawa Allah tabaraka wa ta'ala za mu ɗauki wasu ayoyi ne guda bakwai in Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu iko a farkon sura ta 35 a jerin surorin alkur'ani suratul fatir kenan wanda suratul fatir ɗaya ce daga cikin surori guda biyar waɗanda Allah tabaraka wa ta'ala ya buɗe su da yaba wa kansa da kansa surori guda biyar kawai Allah ya fara su da alhamdu sura ta farko ita ce surar da kika santa kamar yunwa cikin ki ita ce wata sura suratul fatiha wadda kullum sai kin maimaita ta ba wuce yake sama da saushurin mataki Allah ya kusa da alhamdu idan ka ce alhamdu shine dukkanin yabo irin yaban da ya fi ƙarfin ki ya ba ma wani da wannan yaban ki ya ba ma wata da wannan yaban in kika mata yabo irin wannan za a ce kai kin kamba mata kin daga ta sama da matsayinta to shi kuma irin wannan yaban da inda za ki ma wani za a ce kin kamba ma shi to idan kina da ƙari ki ƙara ki wa Allah har yanzu ki kai irin yaban da ya kamata a yi masa ba to shine alhamdu dukkanin yabo lillahi yana ga Allah tabaraka wa ta'ala mai duniya ko ubangijin duniya da abin da yake cikinta wannan sura ta farko kenan sura ta biyu suratul an'am Allah ce alhamdulillahi alladhi khalaqa as-samawati wal arda dukkanin yabo ya tabbata ga Allah wanda shine ya halitta sammai da kasai waje alal zulumat wan nur thumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun wannan kenan sura ta biyu sura ta uku ita ce sura da na san ita ma kowa ta santa karshen ta shekaran jiya ma an karanta surar kun gano ta na ce karshen ta shekaran jiya juma'a ma an karanta surar wata gano surar suratul kahfi alhamdulillahi allazi anzala ala abdihi kitaba wa lam yaj'al allahu iwaja Allah ya bude ta alhamdu dukkanin yabo sura ta hudu ita ce suratul sabai alhamdulillahi allazi lahu ma fis samawati wa ma fil ardi sai sura ta biyar wadda daga ita babu wata kuma ita ce za mu dira kanta farkon ayoyinta guda bakwai Allah Ta tabaraka ala ya ce alhamdulillahi dukkanin yabo ya tabbata ga Allah amma idan aka ce Allah waye Allah kuma irin Allah da zaki ganshi ne Allah masu bautar wani Allah suna ganin su? ko suka su 'a a'a ba irin wannan Allah bane shi wannan Allah da ake dukkan yabo ya tabbata a gare shi shine wanda shine mai kowa mai komai kowa da komai nasa shine wanda wata gani a nan duniya wata ganin mai gani ba ta isa ta ganshi ba za ta abu tsaro. Ba huwa yadrikul shi ne Allah da duk inda kake duk inda kike a koina yana ganin ka Ya ce ma yakunu min najwa salasatun illa huwa rabi'u. babu wata ganawa ta mutane guda uku ke da ita da ita ba ku uku kenan ba ku keɓance kuna ganawa face Allah da iliminsa yana tare da ku wala kamtatin ko mutane guda biyar su guje keɓance suna ganawa face Allah tabaraka wa ta'ala yana tare da su da iliminsa a'a ko su kasa da mutum uku ai ganawa tana fara ne da mutum biyu to ku koma ku biyu ko kuma su haura mutum biyar su kai malala gashin tinkiya yake illa huwa ma'ahum face shi Allah tabaraka wa ta'ala yana tare da su to shi Allah shi ba ka ganin sa ba ki a ganin sa amma ke kuma yana tare da ke duk inda kike da ilimin Allah ce aina ma kanu wannan maiya din ta Allah duk inda mutane suke sannan sun mai nabi'uhum bima amilu yawmal qiyama sannan ya ba su labarin abin da suka aikata ranar tashin alkiyama wannan shine Allah da aka ce dukkanin yabo ya tabbata a gare shi shi ana saninsa ne ta hanyar ayyukansa sunayensa da sifofinsa idan baki san shi ba sai ce ya ayyuhan nasu ya ku mutane waqbudu rabbakum ku bauta ma ubangijinku in ba ku san ubangijinku ba shine wannan wanda ya halicce ku ba ki ana aka halitta ki kawai ganin kika yi wallan na min qablikum in kin zo tuma wanda suka zo kafin ki adawa samudawa qurunun bayna zalika Kasira. Allah dai shine ya halicce su me yasa ce ku bauta masa sai ce la'allakum tattaquna don ku sanya wuƙaya abinda zai raba ku da azabar Allah duk wanda ya bauta ma Allah da imani nagartacce to ya sanya kariya ga barin azabar Allah in har yanzu baki san shi ba mun ce ba a sanin sa ta hanyar a gaishe. sai ce Allah zai ja'ala lakumul arda firashan shine wanda ya shimfida muku kasa kin kwanta kin tashi kin yi tsalle kin dire kin tona kin binne shi ya shuka ya girbe komai a bayan kasa a'a shi ɗan adam ma ba shi da wani guri da yake samun nutsuwa sai in akan ƙasa yake ko ɗayan biyu ko yana kan ƙasa ko yana kan abin da yake taɓa ƙasa yake da alaƙa da ƙasa amma in ya ba a ƙasa yake ba ba kuma a kan abin da yake da alaƙa da ƙasa yake ba to shi ɗan adam yana cikin tashin hankali shi haka alaƙar da take da ƙasa saboda asalinsa daga ƙasa ne Allah ya halitta annabi Adam alaihi salatu wassalam yanzu duk wanda ya hau jirgi ba ana ganin kamar daɗi yake zai ba ya hau jirgi ya tashi to daga jirgi ya cira sama ya tashi din na cikin jirgin ba su da kwanciyar hankali sai sun ji sa ina sai sun ji sa a ƙasa shi ɗan adam kawai kwanciyar hankalinsa ko yana dandamalin ƙasa ko yana kan abin da yake akan ƙasa amma in karba shi da ɗayan biyun nan to ka haɗa shi da tashin hankali yana jiran ya ji shi ya taɓa ƙasa to Allah ne da Allah lakumul arda firashan shine wanda ya shimfida muku ƙasa wasama ma a bina'an Shi ne wanda ya daga muku sama in ba ku san shi ba duk muna so shi sanin sa ta hanyar ayyukansa ne wani irin gini ne ba fila ba karanti ba wacila wannan masallacin da muke ciki masallacin imam malik a nan take ta ina ga bayan sumuntin da aka zuba da kankare da komai yanzu a tafiye da aka yi wannan filas ɗin guda hudu wannan amudu ɗin guda hudu ai wannan amudu ɗin ba an yi su bane dan ado ko dan ado kai malam a an yi su ne don su karawa saman karfi saboda masallaci ne babba yana daukan mutane da dama kar watan wata rana ya rifto ya kashe mutane sai aka kara sporting dinsa in ji bature aka tokare shi da waɗannan filas kuma duk lokacin da gini ya fi faɗi ya fi buƙatar abin da zai tokare shi ba ma gini mai faɗi ba ginin gidan kuna kowanne sai da aka masa garu gabas da yamma kudu da arewa sannan aka yi rufin amma ki sha mamakin sama ta fi komai faɗi komai a ƙarƙashin ta yake amma babu fila ɗaya da ta tokare ta a suratin ra'adi Allah ce Allahu allazi rafa'a as-samawati bighairi amadin tarawnaha in ba san shi ba irin ayyukansa shine wanda ya daga sama babu amuri babu fila ba karabki ya daga sama koko kin taɓa wato ji wata rana ko a tatsuniya ko a tazo mu jita aka ce rannan ne dai rannan ne dai gizo yana tafiya guruf sai ya buge sai mai wanda aka ce filan sama ce karafin sama ne kin taba ji ba ki ji ba za ki ji ba Allahu allazi rafa'a samawati bi ghairi amalin tarawna to wata sama'a abina'an wani irin gini ne sannan kuma in aka tambaye ki aka ce miki menene kullun Sabu to amsa ɗaya sama ce kullun sabuwa hmm. ba ta tsagewa hmm. ba ta canja kala Sama kullum sabuwa Allah ya ce mata rafi fi khalqir rahmani min tafawut amma farji ilbasara, hal tara min fudur daga kanki sama ki duba zaki ga tsagewa a sama in kin daga kin wani jijiyar wuyanki ta tsage kin je kin jiya kin warke sun marji albasara karrataini ki sake daga ganin ki ki kalli sama a karo na biyu ko da akwai ne baki gani ba kika gaji to koma ki sake dubawa ilai kalbasaru khasi an wa huwa asir duk wanda ya haka ganin sa zai da masa bai samu abin da yake so ba to wasama binaan, Allah shine wanda ya halicci wato sama irin wannan gini sannan wa anzala minas sama'i ma'an shine wanda yake saukar da ruwa daga sama sannan fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum da wannan saukar ruwan ne yake fitar muku 'ya'yan itatuwa nan kuma abinci arziki a gare ku to da yadda Allah ya kaɗaita shi ne mai wannan abubuwan da ma wanda ban mu faɗa ba shi ya kaɗaita da su to ke kuma kin san me yake so daga wajen ki mun san me yake so daga wajen mu kuma mu kaɗaita shi da abu ɗaya shi ne ce fala ta ja'alu lillahi andadan wa antum ta'lamu kada da ɗai ku yadda ku sanya ma Allah kishiyoyi ku ɗau haƙƙin Allah ku ba ma wani Allah to kar ku yi wannan in an ce kar ka ɗau haƙƙin Allah ka ba ma wani Allah kar ki ɗau haƙƙin Allah ki ba ma wani Allah me ake so ki ki tauhidi ki kadai ta Allah shi kadai me tauhidi ibn al-usaymin yana cewa huwa ifradul lahi ta'ala ma yakhatassu bihi wa yajibu la tauhidi shine kadai ta Allah ta'ala cikin abin da shi Allah yake banta da shi in wani abubuwan da muka zano akwai wani mai su ba Allah ba Allah kaɗai ne yake banta da su to ke ma ki keɓance Allah da waɗannan abubuwan shine mai azurtawa ko shine mai rayawa ko shine mai bada lafiya shine mai yaye damuwa to duk shine mai waɗannan kada wata ran baki da lafiya ko wani naki ba shi da lafiya a ce miki ai wannan rashin lafiyar ba ta zaman gida ba ce, ba ta tafiya asibiti ba ce. to daga wajen ta zo ta fara wannan maganar to munafikar ko insha Allah ta dace sai dai a tafi wajen duba ko a tafi wajen boka ai wancan ma da aka yi ta wajen bokan bokan yawa ne kamar zarar kaya to yanzu an bar Allah an dau haƙƙin Allah za a tafi kaiwa wani sa wanda kuma ba shi da iko akan wannan abu ne da Allah yake banta da shi ba da lafiya da yaye damuwa da sanya farin ciki da azurtawa da kashewa da rayawa kuma ya ce fala ta ja'alu lillahi andadan kada ku sanya ma Allah kishiyoyi akan wannan haƙƙin nasa sai kuma aka zo aka ziga ki kika dauna ki kika tafi wajen boka ko kika tafi wajen duba annabin rahama yake man ata kahinan aw arrafan ya fima yaqul faqad kazzaba bima unzila ala muhammadin sallallahu alaihi wa alihi sallam duk wanda ya ji wa kahin boka aw arraf ko mai buga ƙasa. kuma ya gaskata shi cikin abin da ya gaya masa to hakika ya kafircewa abin da aka safarwa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to Allah kin kafircewa abin da aka safarwa annabi sallallahu alaihi wa sallama kin san ne aka safarwa annabi ai mun sani ne aka saukar masa ba ku sani ba alqur'ani to ya ce duk wanda ya je wajen boka ya kafircewa abin da aka saukar masa to kin je wajen boka ko ta je wajen boka ta je wajen duba ta kafircewa alqur'ani ina ta kwana ina ta tashi ina za ta dosa a bilal kiyama saboda haka Allah ya ce fala ta ja'alu lillahi andada so tauhidi shi kadai ta Allah cikin abin da yake banta da shi sai ce waya jubulahu da kuma kadai ta shi cikin abin da ya wajaba a yi a gare shi abin da ya wajaba a yi a gare shi ke ke ke mai yi kai bawa kai ne mai yi amma wannan abin idan banda Allah ba wanda ake yi wa misali sujada da kike yi ruku'u da kike yi addu'a da kike daga hannu ki dogaro da kike yi da makamantansu ai in banda Allah ba inda daga da ke daga da kika kira wani Allah da niyyar roƙo ya tafi kin yi shirka daga da kai kai sujjada gaban wani Allah kin yi shirka to abin nan hanyar shirka ta biyu shine ka keɓance Allah ki kebance Allah da abin da ya waje ba a yi a gare shi ba a yi wa kowa sai shi to duk daga mu wanda ya sanya rayuwarsa a wannan tsakanin guda biyu ya keɓance Allah da abin da Allah ya keɓanta da shi baya nema a wajen wani idan ba a wajensa ba in bukata ta taso ta keɓance Allah da abin da ba a yi wa kowa sai Allah ba ta yi wa kowa sai Allah to wannan albishirinta ko ta sani ko ba ta sani ba ita ce mai tauhidi ita ce Allah yake maraba da ita ita ce ta sami imanin da Allah tabaraka wata ala ya ce allazina amanu wa lam yalbisu imanahum bi ula'ika lahumul amnu wa hum muhtadun wanda suka yi imani ba su cudanya imaninsu da shirka ba to wa'annan suke da al'amnu aminci sun gane amincin duk tashin hankalin alkiyama alghashiya mai lullube mutane da tsoro alqari'a mai kwankwasar zuciya yau mai sirri mar'umin akihi ranar da mutum yake guje wa uwansa wa ummihi wa abihi ya guje wa mahaifiyarsa ya guje wa mahaifinsa wa sahibatihi wa banihi ya guje wa matarsa ya guje wa ɗayansa Allah ya taƙaita rahoto ya ce li kullum ri'in minhum mai idin sha'anin yughni kowane mutum kike ji da gani a filin alkiyama tasa ta ishe shi ta kansa yake yi nafsi nafsi ake yi to duk wannan tashin hankalin na filin alkiyama na amanu waɗanda suka yi imani wa lam yalbisu imanahum bi zulmin ba su cudanya imanin su da shirka ba ulaika lahumul amn to innan suna da aminci Allah ya sa mu cikin su wa hum muhtaduna kuma in neman shiryayyu daga nan duniya nemi irin waɗannan mutanen ki shiga cikin su duk wahala din rinki ki zama kina cikin irin waɗannan mutanen Allah ya datar da mu to saboda haka wannan shine abin da ake cewa tauhidi shirka kuma kishiyan wannan shine musawatu gairan lahi billahi fi ma huwa haqqun lillahi daidaita wani Allah da Allah a cikin abin da yake haƙƙi ne na Allah wani abin da muka zalo muka ce haƙƙin Allah ne kina ba wani ta cikin kin yi shirka yayi shirka tayi shirka shine musawatu gairan lahi billahi fi ma huwa haqqun lillahi daidaita wani Allah da Allah cikin abin da yake haƙƙi ne na Allah duk laifin da aka yi ma Allah a duniya in ba ki yi shirka ba Allah kiyaye miki to ba ki kura malajin laifi ba amma daga ka yi shirka to ka kura malajin laifi ba abin da ya rage shi yasa duk tausayi irin na Allah duk rahama irin ta Allah duk kaunarsa ga bayinsa shine arrahimu shine al-ra'uku, shine al al-latif shine al alwadudu mai nuna soyayya ga bayinsa amma ba laifin da idan kika yi ko ta yi ko yayi kuma ya ba ƙunshi lahira bai tuba ba to Allah in ya banka shi a wuta duk tausayin din rahamar ba zai samu ba sai an yi shirka an mutu ana yi dan ya ce inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi Allah baya gafartawa in shirka aka yi da shi amma wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha yana gafarta ma abinda ba shirka ba ga wanda yake masa sabar yace wa man yushrik billah duk wanda ya shirka da Allah faqad tara isman azima hakika ya kinki muqatal zunubi to wannan shine Allah subhanahu wata'ala wanda yake fadin samawati wal ardi wanda ya kirkiri halittar samai da kasai ba photocopy bane akwai wani sahabi babba ma cikin sahabbai a'a babba ma cikin malamai a sahabban a annabi sallallahu alaihi wasallam ya masa addu'a ya ce Allahumma faqihihu fid dini wa allimhu ta'awila Allah ka fahimtar da shi addini ka sanar da shi fasarar alqur'ani akwai wanda ta san wani sahabi ne annabi ya masa wannan addu'a Allahumma faqihhu fid dini wa allimhu ta'wila Allah ka fahimtar da shi addini ka sanar da shi fasarar alqur'ani wannan sahabin shine Abdullahi dan Abbas habrul umma kenan to wannan sahabin Abdullahi dan Abbas wannan ayar ta farko ta suratul fatir da Allah ya ce alhamdulillahi fatiris samawati yace wannan kalmar ta fatir bai san ma'anarta ba har sai da rigima ta hada wasu larabawan ƙauye kan rijiya suna rigima a kan rijiyar da suka zo wajen annabi da rigimar sai ɗaya daga cikinsu yake cewa ana fafar tuha aini na tona ta sai abdullahi da gane to ashe fadir shine wanda ya kirkiri abin da babu shi shine kalmar fadir take nufi da turanci suna cewa creator wanda ya kirkiri abu to kun ga qur'ani wanda ma annabi ya masa addu'a ya ce allahumma faqihu fid dini amma ga wata kalma bai santa ba har sai da rigima ta kawo larabawan ƙauye sai ya ce ana faɗar tuha sai gane ashe alfaɗin shine wanda ya ƙirƙiri abin da da babu shi shi kenan sai wani mutum ya zo a yau sai ce kawai ka karanta qur'ani ka fahimta ba bayanin annabi sallallahu alaihi wa sallama ha ai wannan daga ji gwari kenan in kuna jin gwari an yi bayanin ma ya aka kare wasu sun kafirta ina ma kuma a ce an hana bayan kuma bare a ce an hana yin bayanin a ce addini babu hadisan annabi wannan addinin ba addinin musulunci bane wani shirman za a yi kun ga ba wai annabi sallallahu alaihi wasallam ba dukkanin annabawa su Allah yake tsora wa nauyin bayanin addininsa a farkon suratul ibrahim aya ta hudu sai Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa wa ma arsalna min rasulin ba mu aiko wani manzo ba cikin manzanni illa bi lisani qaumihi ce wannan manzan yana zuwa ne da yaren mutanensa illa bi lisani qaumihi yana zuwa ne da yaren mutanensa ba wai ma zai iya da hausar mutanensa dan shi ko ne yare hausa kawai shine ma'anar yare a wajensa to kaman kin ce dan me ko wani manzo yake zuwa da yaren mutanensa ba zamar mai misali a turo shi da zamar manci ba haushe a turo shi da hausawa ba mange da munganci. me yasa Allah yake haka sai Allah ce li yubayyana lahum dan shi manzon ya mutu bayani shi yasa hikima ya zo da yaren da suke ji don yin bayani mahimmancin bayanin sai Allah ya ce fa yadullahu man yasha sai wanda Allah bai masa gamda katari ba duk bayanin ma sai ya kiyarda an yi bayanin ma wani ya kiyarda wa ya hadi man yasha wani kuma ana yin bayani sai gane gaskiya sai ya bita to kun ga duk annabawa ma suke yin bayani da wannan aya ta hudu a cikin suratul ibrahim to annabi sallallahu alaihi wasallam ma sai Allah ya ware shi a aya ta 44 a suratul nahl sai yake cewa bil bayyinati wa zubur sauran manzanni sun zo da da hujjoji da littattafai sai cewa annabi wa anzalna ilayka dhikra kai kuma muka saukan maka da alqur'ani litubayyana lahum dan kai musu bayani nan ba zo da lamu ta'alim litubayyana lahum dan kai musu bayani to wanda yake da alqur'ani ya yadda bai da hadisi ba to wannan ayar qur'ani ce ta 44 a suratul nahl Allah tabaaraka wa ta'ala yace litubayyana lahum dan kai musu bayani to sai a tambayi dan qur'ani ce to tunda ka yarda da qur'ani kuma Allah ya ba umarni a ya cewa annabi litu bayyana lahum dan kai musu bayani shin wai annabin ne bai bayanin ba shi sa ka ce baka yarda da hadisin ba ko kuma menene bayanin kai sai ka fito mana da bayanin tunda ya qur'ani ka ce ka yarda da shi me litu bayyana lahum a gani kuma sai ƙara tantancewa mai ce ma nuzila ilaihim na shi abin da aka sauka musu qur'ani shi za ta yi musu bayani ashe kin gane abu biyu ne kenan alqur'ani da kuma bayanin wanda aka saukarwa alqur'ani litubayyana lahum linnadi ki bayyana linnasi dan kayo mutane bayanin ma nuzila ilaihim shi qur'anin da aka sauka musu wala allahum yatafakkaruna so almuhimmu wannan shine wato yadda ake addini a haɗa littafin Allah da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a bisa fahimtar magabata wato salafus salih Allah madaukakin sarki ya dace da mu saboda Allah tabaraka wa ta'ala yace fatirin samawati ya kirkiri sammai da kasai ja'ilul mala'ikati rusula shine ya sanya mala'iku su zama jakadu idan yana nufin wata al'umma da aike to sai zaɓi daga cikin 'ya'yan al'ummar sai a aiko masa jibril sai a masa wahayi sai ya zama annabi ita annabta zaɓi ce babu wani karatu da mutum yake a ce ai yayi karatu har ya annabci ba wannan karatu babu wani kuɗi da yake a ce ai yayi kuɗi har ya zama annabi ba wata ibada a ce ai bawan Allah ne yayi ta ibada har ya zama annabi duk babu in kika ji annabta kawai zaɓi ce Allah ne yake zaɓa daga manzanni da mala'ika duk zaɓi ne su to laka Allah ta wata ta'ala da da'ilul mala'ikati rusula shine sanya mala'iku zama jakadu zuwa ga annabawansa kenan wa innan mala'ikun uli ajalihatin ma'abota fuka fuka ne halittar mala'iku matla wasla tawaru ba wani mala'ikan da fuke biyu wani da uku wani da hudu kai ta Allah mace ya da fil khalqi ma yasha yana ƙara wa halitta nau'in abin da hikimarsa ta barke wa huwa al-aziz hakim shi yasa ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya taba ganin mala'ika jibrilu da fukafuki 600 kowane fufuke siddul ufuki ya tokare sasannin sama to kin ga ana zancan masana wasu za su ba aka ta shida ai za da ma kimayisha inna allaha ala kulli shay'in qadir saboda shi Allah akan kowane abu mai iko ne wannan yanzu ayar ta farko mai ta sanar da mu Allah ta hanyar ayyukansa mun ce ba a ganin sa la tadarku al absar aya ta bi ma da ta zo kwatawa ta yi sai ce ma yaftahillahu lin-nasi min rahmatin duk irin abin da Allah madaukakin sarki ya buɗa wa mutane na wata rahama wanda ina jin mu zo mu irin wannan zama aina cikin rahamar Allah tabaraka wa ta'ala ku to ba wanda yake ya hana Allah ya kaddara sai mu a'a mu fadada ruwan sama da yake sauka ba Allah ya nufi ba ba wanda yake rike wannan rahamar ta ruwan sama da yake sauka ma yafahillahu lin-nasi min rahamatin fala mumsikala ba wanda yake rike wa ma yumsik abinda kuma Allah ya rike bai nufata wasu ta samu ba ko wata ta samu ko wani ya samu duk inda kuka kai fala mursila lahu min ba'di ba wanda ita ya bada abinda Allah bai bayar ba yasa annabi sallallahu alaihi da yake wa wancan Abdullahi dan Abbas din da muka ce Allah ya masa addu'a da yake masa wasiya yana yaro ya dafa shi yace ya yahfazka ka kiyaye Allah zai kiyaye ka ihfazillaha tajilhu haka ka kiyaye Allah zai shige maka gaba duk abin da ya taso maka idza sa'alta fas'alillah in zaka yi roko ka roki Allah wa idza sta'anta fasta'in billah in zaka nemi taimako ka nemi taimako a wajen Allah mahalli shahidin mu sai ce wa alam annal ummata ka sani ita al'umma da za su taru gaba daya abu ta ta amfanar da kai da wani abu dallele dan soyayya da suke miki suke so su miki gata to ba za su amfanar da kai da komai ba sai da abin da Allah maɗaukacin sarki ya raba ya baka sai da rabanki aka a gefe guda da za su taru ala an ya durruka bi shay'in abu sa su cutar da kai da wani abu nan ma lan ya durruka ba su cutar da kai da komai ba illa bi shay'in qad katabahu Allah alayka sai da abin da Allah ya dora maka annabi ya ce rufi atul aqlamu wa jaffatis suhuf saboda kama ya fahi lahu lin nasi min rahmatin fala mumsika laha wa ma yumsik fala mursila lahu min ba'd yasa annabi sallallahu alaihi wasallam addu'o'in sa yana alqanudi sai ce Allahumma la mani alima a aqaita wa la mu'tiya lima mana'ata Allah kai ne wanda ba mai hana abin da ka bayar ba mai bada abin da ka hana me yasa Allah subhanahu wataala ya zama haka sai ce wa huwa al-azizu al-hakim dan shine al-azizu mai karfin da wani abu bai gagararsa balle a ce jargabawa ne ba saboda babu abin da a'a ba abin da yake gagararsa sannan alhakimu mai hikima ne kenan wanda ya bamawa akwai hikimar da ya sa ya bata wanda bai bata ba akwai hikimar da ta bai bata ba wani lokacin ma wanda ba a bata ba din ta fi nasara akan wanda aka baiwa dan karshen ta ita rabanta in yazo kuma sai an sha mamaki shi yasa ke dai ki ba Allah ki roki Allah in kin yi haka da gaskiya kin gama daki saboda Allah al aziz ne al hakim yanzu inan ayoyin guda biyu na farkon suratul fatir duk abin da suka yi mana sanar da mu Allah ta hanyar ayyukansa aya ta uku da ta zo to in ka san Allah to abin da ya rage ka bauta ma Allah shi yasa muka ce sanin Allah da bautar Allah shine sakin zaman mu sai Allah ce ya ayyuhan nas ya ku mutane uzkuru ni'matallahi alaikum ku tuna ni'imomin Allah akan ku aka yi ni'ima ibafa jam'i ne ku zukuru ni'matallahi alaikum ku tuna ni'imomin Allah akan ku aka ce kina neman Allah dama da ni'imomin sun fi gaban lissafi ya ce wa in ta ni'imatan lahi la tuhsuha in za ku kididdiga ba za ku iya ba sun fi karfin lissafi wanda ma kika sani kina da mantuwa banda kuma wanda an miki ma baki san an miki ba yanzu tana iya yiwuwa kafin ki zo wajen lantar nan kin wuce ta bakin kasuwa ko bakin tasha kina zuwa nan bai fi da minti biyar ba sai a ce yanzu ku a bakin tasha an yi abu kaza yake ta musu yanzu fa daga tashar nake gaskiya wannan magana ba gaskiya ba ce sai kin gama musu sai abu ga waya a ce ai yanzu na ake kin ga ke ne Allah ya miki ni'ima ya miki kawai ta bawa gurin baya yan mintuna abin bai rutsa da ke ba to akwai ni'imomi irin wannan da Allah ya maka ma baka san ya maka ba to Allah ya ce to uzkuru ni'matallahi alaikum ku tuna ni'imomin Allah akan ku hal min khaliqin ghairillah shin akwai wani mahalicci ba Allah ba yarzuqukum minas sama'i wal ardi da yake azurta ku daga sama ko ƙasa akwai shi babu shi ko ku amsa ko ku amsa la ilaha illahu babu abin bauta ma wa bisa tantanta sai shi wannan shine bautar Allah foundation ta tauhidi an ce la ilaha in an tara gumaka da ababen bauta cikin take ta to ke dukki tattake sun yi ce ke da su ba babu su suna karkashin kafar in kika ce illallahu kin yi al kin tabbatar wa Allah shi ya tantance a bauta masa wanda shi ne babban tauhidi tauhidul uluhiyya yadda da Allah shi kadai ne abun bauta to la ilaha illahu hu kun tuna ni'imar Allah to la ilaha illahu babu abin bauta ma wa bisa tantanta sai shi amma fa annatu ufakuna sai ake karkatar da hankalinku da tunaninku ga gaskiya kuke bin ƙarya ga haske kuke bin duhu ga dama kuke yin hagu fa annatu tufa kun ga yanzu wannan ayar ta kira mu ne zuwa mu gode ma Allah ta hanyar ne kadai ta shi da ibada to sai aya ta hudu sai Allah ya waiwayi manzan da ya aiko babba dan Abdullahi farin jakada sallallahu alaihi wa alihi wa sallam khatimul anbiya imamul mursalina cikamakin annabawa shugaban manzanni wanda ba a ba ba za a yi ba kamar sa hatta yau da gobe mai ishirini ya ce haramun alal ayyami ija da misli hatta yau da gobe kwalelanta da ta zo miki da wani mutum kwatankwacinsa komai na zamani sabo ya zo amma wani mutum kwatankwacin annabi haramun alal ayyami yau da gobe ma an haramta mata sallallahu alaihi wasallam to aya ta hudu sai Allah ya waiwaye shi an sanar da ke Allah cikin ayoyi biyu an ce ki bauta ma Allah aya ta uku to in kin ki sai Allah ya waiwaye annabin da ya aiko sai cewa in yukazzibuka idan sun karyata ka to ba su ba faro bane karyata manzanni wannan wani abu ne da malamai suke cewa tasliya rarrashi wata ka'ida ce da laraba suke cewa alfitnatu idza amat kaffat wai fitina idan ta mamaye kowa ta fi sauki misali wata je ta same ki a gida ko ka fito ka fito bayan kwana biyu baki fito ba baki zo makaranta ba sai jiya da shekaran jiya ba mu ganki a makaranta ba ai wallahi kaina ne yake ta ciwo ya hana ni fitowa cikin wanda kike ba labari a yan ajin ku sai wani sai kai ni ko ciwon kai ba sabo na bane kai ni ko rabona da ciwon yau rabona da ciwon kai a sai ki jina ki ya tsari kamar ki aka tsana amma da idan kika zo kika ba da labari, sai wani ta ce ai ke gane ma ke yanzu kin iya fitowa ni yanzu gida sai dai a kai ni ai wata ce ka ai ni ma da kyar wajen sati guda ne ina fama da wannan ciwon ka sai ki jina ki ya sauki to shine suke cewa alfitnatu idza amat khaffat fitna idan ta mamaye kowa da kowa ta fi sauki to idan Allah yana so ya rarrashi annabin sa akan cutarwar da ake masa sai ya nuna masa wannan abun ba akan sa aka fara ba an wa manzanni to shine yanzu Allah yake cewa aya ta hudu wa in yukazzibuka in sun karyata ka to karyata manzannin ba farau bane bas su faqad kuzzibat rusulun min qablika an ƙaryata wasu manzannin da suka zo kafin ka amma inda abin yake da daɗi duk inda aka je aka zo sai Allah ce wa ilallahi turja'ul umur zuwa ga Allah al'amura su komawa kowa zai zo ya tarar saboda an kare zaman manzanni kafin ka lokaci guda daya sai da Allah ya bashi labari da al'umma takwas dan ya rarrashe shi a suratul qaf yace kazzabat qablahum qaumun nuh wa ashabur rasul wa samud wa adu wa fir'aunu wa ikhwanu lut wa ashabul aikati wa qaumun tubba wannan al'ummar takwas dukkaninsu ba lalai da mara ba suka da zuwan manzanni ba Allah ya ce kullun kazzabar rusula duk tasun nan da manzanni suka yi amma sun sha da daɗi sai Allah ce fa haqqa wa idi sai suka cancanci wa idi in kin ji wa idi ki kauce wannan hanyar alƙawarin azaba ne alwa'adu shine alƙawarin rahama amma wa'id alƙawarin azaba ne Ke sa a ƙarshen kafin yace fa zakkir bil qur'ani man yakafu wa'id kai gargadi da alqur'ani ga duk wanda yake jin tsoron wa'id alƙawarin azaba na Allah tabaaraka wa ta'ala to wa in yukazzibuka in sun ƙaryata ka faqad kuzzibat rusulun min qablika wa ila Allah turja'ul umur yanzu an rarrashi annabi sai Allah ya koma kan mutane ko su bi ko kasu bi shi dai Allah shine mahalicci kuma ya ce wa ilallahi turja'ul umur za ku dawo masa dan inna ilaina iyabahum thumma inna alaina hisabahum za su dawo mana kuma za mu yi musu hisabi kowa zai za a bambance masa tsakanin tsaki da tsakuwa tsakanin daidai da ba daidai ba faman ya amal wa man ya amal za a zo a gani yace to ya ayyuhan nasu aya ta biyar duk duniya ya kira yace inna wa'adallahi haqqun ku sani alƙawarin Allah ba na fasawa shine haqqun din ai inna wa'adallahi haqqun alkawarin Allah ba na fasawa yanzu duk da muke rayuwa a alkawarin Allah me yake mu kuma mu masu rayuwa wata gane ne yake gaban mu Mu da muke rayuwa yanzu alkawarin Allah me yake mu? amma ku in ku jahilci wannan maza har bi sun faɗa ba ku ji ba amma ku in ku jahilci wannan lalle an kai ku an baro mutuwa aka yake barakallahu fiki duk wanda yake rayuwa to yanzu abin da yake gabansa mutuwa kin ga in kina neman babban dalilin mutuwa shine rayuwa inda an hura miki rai to alƙaƙa idan mutuwa an rataya miki to inna wa da mutuwa kullu nafsin za'iqatul maut iqatul mauti kowace rai sai ta ɗanɗana mutuwa wannan ayar in kina so ki fahimce ta ba sai kin je tafsiri ba kawai duba zaki kiga kullu nafsin Allah ya ce kowace rai sai kiga a cikin rawuka rayuwar wa ya fito rayuwar Allah ya fito da cikin rawuka rayuwar Annabi sallallahu alaihi wa sallam to sai ki duba kiga kuma Allah ya ce kullu nafsi har annabin yanzu yana duniya sai ki duba ki gani ko ki ce yayi wafati ko ki ce ya kaura ko ki ce ya faku ka san malam din mai fadin wannan wai kewaye wai ke kare ce ya mutu yake wai wani kwale to sai duk kin gama wannan jewaye jewayen radda Allah ya kai ki umara ko aikin hajji kika dawo sai ki dawo kuma ke kafafa ai mun je ziyara ma an ka tambaye ka aka ce ina kika je ziyara kuma ina ke sa kin je gidan annabi ko wajen annabi kabarin annabi to kaga an je waya an je to ku annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya a shi kenan fatara kullu nafsu zai katil mautu ta qari yasa ita mutuwa ruwan zafi ce ba ta da gefe ta taho ta dauke sarki mai hawa da dubin dawaki ga dubin matsala a daki inda ma abin ya fi ƙara muni ba ta bar fanko mara kwabo ba to ba in ji ruwan zafi yace ta cira sama ta sadado ita mutuwa ta buge shaho ya fado a ruwa ta farma kwado ya taso saman ruwa ƙarƙashin ƙasa in ta kurɗo ba ta ƙyala sari da kurkudu ba to wadda ta bi shahu sama ya faɗo ta shiga ruwa ta kashe kwaɗo ta bi ƙarƙashin ƙasa ni da ke muna filin Allah ta'ala in ta zo yaya ai kawai ki mata shiri yar uwa in za ki mata shiri tana nan tafe in ta zo ba tsaye tsayawa babu saurin kai da kawo saurayi ko ko budurwa ɗaya kan bar ɗaya da kewa a ce har an shirya har an yi baiko ya tafi ko ta tafi ɗaya kan bar ɗaya da kewa saboda mu kiyaye isa ce karka ba mutuwa aminci dan wada kowa din talauci dan yawa ko koko kadaici ta hada mu waɗansu kunci ba su tauna abin da suka haɗe ba hajiya ai mutum ba ce daure ki sha an sa ya dawo alaji ai mutum ba ce ba sha kun gaya wa likita amma ina lokaci yayi kullu yi za'iqatul maut to abin da yake Allah ya ce inna wa'adallahi haqqun to alƙawarin Allah ba na fasawa mutuwa tana gaban ku kabari yana gaban ku tashin kiyama na gaban ku sirati na gaban ku hisabi na gaban ku wuta ko aljanna za a kare inna wa'adallahi haqqun sai ce to fala ta gurranna kumul hayatud duniya kada rayuwar duniya ta ruɗe ku wala ya gurranna kum billahi garu kada mai ruɗi ya raba mutane da Allah ya ruɗe ku wasu suka ce buri sai nayi kaza sai na zama kaza wasu suka ce shedani to ko ma buri ne shedanin ne yake kawo shi aya ta shida ma sai Allah ya bayyana yace inna shaytana lakum aduwwun tabbas ku sani shedan a wajen ku aduwwun abokin gaba ne saboda haka fattakhizuhu aduwa kuma ku shi abokin gaba saboda ne inna ma yad'u hisbahu yakunu min ashabis sa'ir dan yana kiran rundunarsa yana kiran bataliyarsa ba dan komai ba dan su zama yan wuta duk wanda shaydan ya bata katin gayyata ta karba to taron reception din a wuta za duk wanda shaydan ya kira shi ya bi shi to yakunu min ashabis sa'ir dan su zama yan wuta ne Allah subhanahu wa ta'ala ya kiyaye to wannan shine alkawarin Allah babu na fasawa wani mai hikima yake cewa ama ku saurara wallahi law alimal anam yayi rantsuwa yace da halittu sun san lima kuliqu me yasa aka halicce su yace lama hajaqu wa namu da ba su leke kafa sun yi ta bacci ba a Allah ta yi mu'minai kanu qalilan min al-layli ma yahja'u yace lama hajaqu wa namu yace laqad kuliqu li amrin an halicce su domin wani al'amari ne wanda laura atbu uyunu qulubihim da sun ga abin da idanun zuci ta huwa hammu yace da sun tashi sun himmatu wani abubuwa ne wannan ce mamatun sun makabarun sun mahasharun wa taubikun wa ahawalun izamu yace mamatin akwai mutuwa a gaban bayan mutuwa sun makabarun akwai kabari a gaban bayan kabari sun mahasharun akwai tashin alkiyama a gaban wa taubekun wulaƙanci na tashin alkiyama a tara mutane a guri guda a kusanto da rana kwakwale na tafasa gumi kowa iya laifinsa yau min kana muke daru hukamti na alfasana yau mai kumun nasu da rabbil alamin mutane suna gaban ubangijin duniya da abin da yake cikinta ke ce yawmil hashari qad alimat rijalu saboda wannan ranar tashin alkiyama da wasu mazaje suka santa fasallu min makafatihi wa samu sai suka tsaya suka yi sallah saboda tsoron wannan yinin wa samu suka yi azumi saboda tsoron wannan yinin saboda haka kowa ya sani kiran da Allah ya yi ya ayyuhal ladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat ligat ya ku masu imani in kun amsa sunan imani ittaqullaha ku ji tsoron Allah in kun ji tsoron Allah wal tanzur nafsun kowace rai ta yi waiwaye adan tafiya ta gane ta gabatar saboda gobe lahirarta wala takunu kallazina nasullaha fa ansahum anfusahum kada ku zama kamar wanda suka bar Allah Allah ya bar su da kansu duk wanda suka bar Allah Allah ya bar su da kansu to ulaika humul fasiquna wayannan sune fasikai in an ce al-fusuqu shine al-khuruj an ta'a fita daga yau Allah biyayya Allah ya ce ayi ki Allah ya ce a bari ki bari ki sunan ki fasika kin san wanda ya fara yi wannan fasikancin kika bi sawun sa shedani Allah ya ce ayi wa annabi Adam sujada shedan yayi sai ya ki ko sai so duka ta baki labari lokacin da muka ce da mala'iku sai su jira ga annabi adam fasajadu illa iblis kana min aljinni jinni fa fasaqa an amri rabbi sai suka yi amma banda iblis saboda shi na cikin aljanu ba mala'ika bane mala'iku la asuna Allah sai aka fa fasaqa an amri rabbi ai fa kharaja an ta'ati rabbi sai yaki to duk wanda aka ce yayi yaki to ya ga fasik Allah ce to ulaika humul fasiqun in ku aka je filin alkiyama la yastawi ashabun nari wa ashabul janna ba a daidaita yan wuta da yan aljanna saboda me ashabul jannati humul faizun yan aljanna sune masu babban rabo Allah ka dace da mu saboda haka inna wa'adallahi haqqun la taghurrannakum alhayatu dunya la yaghurrannakum billahi algarur kada mai ruɗe raba mutane da Allah ya ruɗe ku to ba mun zo kan aya ta shida sai ta bakwai ta ƙarshe ita ta bakwai ta ƙarshe hisabi za a yi amma za mu koma bi somare aya bi farko sun sanar da mu Allah aya ta ɗaya da ta biyu in ku sun za ku tuno sun sanar da mu Allah ne amma ta wace hanya suka sanar da mu Allah akwai da za ta gaya mu ta wace hanya ayon bi suka sanar da mu Allah to zan tambayi maza ba yanzu ta zama talama ta su tasu ta hanyar ayyukansa sunayensa da sifofinsa muka ce ba a sanin sa sai ta hanyar ayyukansa ba a sanin sa ta hanyar gari aya ta biyu ta kira mu zuwa game mu gode ma Allah tabaraka wa ta'ala babu ambauta bauta ta hanyar bauta masa to babu ambauta bauta sansa idan ba shi ba aya ta hudu Allah ya rarrashi annabinsa cewa in an karyata shi dama ba farau bane an karyata wasu annabawan kafin shi aya ta biyar Allah ya tabbata mana alƙawarin sa babu na fasawa kada mu yarda mai ruɗe ya ruɗe mu aya ta shida ta bayyana mana mai ruɗin shine shaytani inna shaytana lakum aduwwun tabbata hakika shaytan a wajen ku babban abokin gaba ne wannan cuta ce ina maganinta sai Allah ce fattakizuhu aduwa kuma ku rike shi abokin gaba dan inna ma yad'u hizbahu yakunu min ashabi sayyid to yanzu aya ta bakwai hisabi ne sai Allah ce allazina kafaru to waɗanda suka ji suka kishi lahum azabun shadid suna da azaba mai tsanani su jira sun kama hanyar da ba ta bullewa sun yi cinikin da ba riba lahum azabun shadid amma wallazina amanu wa amilus salihati amma waɗanda suka yi imani kuma suka yi aiki na kwarai Allah ya sa mutum su go to lahum magfiratun wa ajrun kabir suna da gafara ta musamman a wajen Allah da kuma wani lada wato mai girma na musamman a wajen Allah tabaraka wa ta'ala yan uwa wa'annan sune ayoyi guda bakwai na farkon suratul fafir wanda muka ce za mu yi nazarin su gwargwadon abin da hali ya bamu kuma iya haka muna gode ma Allah Allah ya bamu far ya bamu hali daga kan aya ta 1 zuwa ta 7 gwargwadon abin da za mu iya mun yi bayani akan su goma ta yi saboda abin da zai biyo baya ko na tambayoyi saboda haka za mu takaita a nan a yi tambayoyi a ƙarshe wa sallallahu wa sallim ala na talaqa alqur'ana bi dalil hakimin alim wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته